الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon الله سبحانه وتعالى da كرب karɓa كياوا kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da islasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau ɗaya ga watan ah, Rajab watan Rajab shine watan bakwai a watannin musulunci na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 29 ga watan uku na shekara ta 2017 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minar tarih na ashek Uthman ibn Muhammad al-Khamis wanda ya wallafa mana wanda zai ya ɗebo wani yanki na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na musulunci daga lokacin mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi zuwa kashe sayyidina Hussein mu ji abubuwan da suka faru a waɗannan lokutan a mutum ya ji gaskiya ya fayyace gaskiya daga ƙarya da kuma daidai shirya da kuma ɓata ya kuma gano masu son zuciya da cin zarafin sahabai ba tare da wani haƙƙi ba gaira ba dalili ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi al-mabhasu sadis al-mabhasu sadis bincike na biyu na shida wanda shine maqtalu Uthman ibn Affan wato kashe sayyidina Uthman ibn Affan bayan su waɗannan 'yan ta'addan sun fito sun zarge shi da waɗansu abubuwa Ah, mun zo mun ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mun ji bayani mun ji haƙiƙa game da su wanda babu gaskiya a ciki ta'addanci ne dama kawai ana son a kashe shi ne a zub da jininsa to bayan mun raddi ga waɗannan abubuwan gaba ɗaya yau za mu zo inda suka tasan masa gadangadan suka kashe shi maktalu Uthman ibn Affan kisan Usmanu dan Affan radiyallahu anhu ardahu Allah ubangiji yarda da shi musani dai shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi sallama na uku bayan abubakar da umar sai shi sannan mu ya auri ‘ya'yan manzon Allah sallallahu guda biyu ruƙayyatu da ummu kulfum sannan musan san usman yana cikin mutum uku da aka musu albishir da shiga aljanna tun suna doron kasan nan sannan sayidina usman manzon Allah sassala ya tabbatar ya ce mala'iku suna jin kunyansa kwarai da gaske saboda girmama shi ba'ad an usira hadhihi al-umur bayan waɗannan 'yan ta'addan sun yi ta yaɗa waɗannan maganganu na ƙarerai da tuhume-tuhume ala Usman game da Sayyidina Usman sun yaɗa su suka yi ta propaganda a kansu suka yi ta propaganda a kansu suka yi ta yaɗa su a ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka nesa da madina inda dama ba a ma fahimci musuluncin ma sosai ba nesa da madina inda suke nesa da sanin abin da ke gudana haraja unasun to sai abun ya musu tasiri suka suka sanya sunayen waɗansu manya-manyan sahabai duk suna goyon baya a zo a tumɓuke sayidina Usman hatta na Aisha ma suka yi ta rubuta takardun ƙarya sai su buga da stampin din mutum suka yi kojirin stamp sai su buga su ce daga ofishin wane su yi amfani da sunan shi su a'aika ƙauyuka duka cewa lallai a haɗu a tumɓuke sayidina Usman duk na ƙarya ne wasiku. to da wannan abun ya yaɗu cikin mutane ya musu tasiri kharaja unasun min ahlil basra sai waɗansu gungun mutane suka fito daga garin basra can wuraren su iraki wa unasun min ahalil kufa waɗansu sun fi suka fito daga kufa wa unasun min ahali misra waɗansu gungun mutane suka fito daga misira gaba ɗayansu ilal madinati suka tasamma madina kawai fi sanatil khamisati was salatina a shekara ta talatin da biyar daidai min alhijiratin nabawi annabiyi min hijiratin nabiyi sallallahu alaihi bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuzhiruna annahum yuriduna alhajja sai suka fito suna nunawa suna pretending suna nuna cewa sun fita haji ne domin sun yi amfani da lokacin aikin haji saboda lokacin aikin haji mutane suna fitowa daga kowane sako a tasamma ina a ma madina a kai ziyara madina daga madina kuma a wuce ina a wuce makka to sai suka yi amfani da wannan daman su ma sai suka fito suka nuna a zahiri aikin haji suka fita har da shiga irin na haji suka nuna da ɗan guzurinsu da na menene dai haji za su je amma bari su fara kaiwa madina ziyara wal kuma 'yan madinan su kuma sun tafi makka din? yadda suka yi kenan suka yi delay yadda duk wani wanda zai tafi makka daga madina an tafi tukuna an tafi sai su suka shigo ina fata an gane ko ah, wa qad abtanul khuruj ala Usman, a zahiri sun nuna fitan nasu na zuwa aikin haji ne amma abinda ke ɓoye da kudundune a cikin zukatansu shine kawai za su je alkhuruja ala Uthman radiyallahu za su je su yi fito na fito ne su yi tawaye su tumbuke sayyidina Uthman radiyallahu anhu daga mukaminsa waqtulifa fi a'dihim a'dadihim littattafan tarihi sun yi sahabani wajen asalin numban su yawan su faqila waɗansu suka ce innahum alfani min ahli misra mutum dubu biyu ne suka fito daga misira wa alfani min ahalil kufa mutum dubu biyu daga kufa wa alfani min ahalil basra mutum dubu biyu daga eh, garin basara mutum dubu nawa kenan na dubu shida kenan total ɗinsu wakila sai aka ce a'a innal kulla alfani ne dukkan su din ne gaba ɗaya total ɗinsu ya bada dubu biyu wakila gairu zalika waɗansu littattafai ma sun ce sun faɗi saɓanin haka ɗin mala ya ce wa laisa tunaka ihsa'iyyatun daƙiƙa babu asalin wata lamba ƙididdigaggiya cewa ga asalin yawan walakin na sai dai a hasashe gaba ɗaya la ya an alfaini ba za su gaza dubu biyu ba wala yaziduna an sittata alafin kuma ba za su haura dubu shidan ba so minimum din dubu nawa biyu ne maximum din kuma shida ne ba za su wuce nan ba to sabani yana dan tsakani dubu eh, biyu minimum da maximum dubu biyu da shida din wannan dan tsakani ake ta sabani wala zinu an sittata alafin bi ayi halin min al ahwal ta kowane juyi an aka juya ba za su haura dubu shida ɗin nan ba da suka je dakalu madinata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka shiga madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ula'ikal qaumu min fursani qaba'ilihim sannan waɗannan mutanen da aka gayyato su suka zo eh, suka taso daga kowane gari suka zo sai da aka zaɓi ƙwararrunsu baradansu a wajen yaƙi su aka yi ta selecting su aka yi ta zaɓa aka yi ta zaɓa kowanne aka zaɓi the best cikin mayaƙa fursani ƙaba'ilihim su ne ja'u li'azli usman su ne suka zo aka tace aka tace aka ɗebo su domin su zo menene su saukar da sayidina Usman kawai daga mulki imma bi tahdid ko ta hanyar ayi intimidating nashi a masa barazana a tsoratar da shi ya sauka ta lalama wa imma bil quwwati idan kuma ya ya tirje a saukar da shi din karfi da yaji wa hasaru baita Usman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu da suka zo sai suka zagaye suka yi kawanya wa gidan sayyidina Usman Allah ubangi yadda da shi fi awakhir zulqa'da kun ga a ƙarshen watan zulqa'da ƙarshen watan zulqa'da kaga aikin hajji ya ya rage kwana takwas kawai tun da ran takwas ake fita a fara ayyukan haji kaga matafiya kuma daga madina suka yi kusan almost sati biyu ne ko sati eh, biyu haka ko sati daya idan suka tashi za su tafi makka su je nan su yi zango su kwana su je nan su yi zango su kwana sati ɗaya ne zuwa sati biyu ke kai su to kaga bi ma'ana wannan ya nuna kenan babu wani dan madina da ya rage a madina da ya yi niyan zuwa haji duk sun fita sun yi amfani da sai da kowa ya fita ne kawai wanda aka bari ɗan kaɗan ne kawai wanda ba su abin nan ba da suka zagaye gidan sayidina Uthman a ƙarshen watan zulhijja Zulƙada, wa amaruhu sai suka shigo wajen shi suka umurce shi an yakhla'a nafsahu min al-khilafa ya tube kansa ya tube wannan mulkin ya sauka daga wannan khalifancin kawai sayidina Usman ƙi, yana da jin su wastamarra al-hisaru wannan zagaye gidan shi da aka yi kawanyan da aka masa ya ci gaba ila samini ashara min zulhijja kaga har ranan goma sha biyu na watan zulhijja kaga watan sha biyu eh, watan goma an yi sallah mako watan goma tara an sauko arfa wa gari goma an je an yi tawaful ifada an yi jifa an yi aski jamratul aqaba kaga sha ɗaya an koma mina sha biyu ma an gama zaman mina ga wanda suke so su gaggauta su bar mina kenan ka gani duk ana an shagaltu da aikin hajji can gaba ɗaya su suna nan suna ta'addanci wa sayidina Uthman wa yawma maqtalu Uthman radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala kuma wannan on 12 12 of Zulhijja din ne ranan ne suka kashe sayidina Uthman الثامن آه سوري الثامن عشرة عفوا ranan goma sha takwas ga watan zulhijja ko an gama aikin hajji kawai ma samin ne ni na ce sani ran sha takwas ga watan zulhijja eh? suka zo suka zagaye sayidina Uthman har zuwa ga Zulhijja tun ƙarshen ƙarshe-ƙarshen watan Zulqada ko har suka kai wannan kwanaki goma sha takwas ga watan eh, zilhijja. wa huwa yawmu maktali Uthman kuma a wannan ranar ne sha takwas daidai ga watan zilhijja. na shekara ta nawa talatin da biyar bayan hijiran manzo Allah suka kashe sayidina Uthman radiyallahu anhu wa arda Wakila littattafan tarihi waɗansu suka ce innal hisara istamarra arba'ina yauman ƙawanyan da suka yi wa gidan shi ba shiga ba fita ɗin nan na tsawon kwana arba'in ne wakila gairu zalika waɗansu littattafan tarihi sun faɗi saɓanin haka walakinnahu la yazidu anil wahidi wal arba'ina yawman sai dai ba zai taɓa ƙaruwa sama da kwana arba'in da ɗaya ba kaga ya kai arba'in ɗin har da ɗaya ma sai dai ya ɗora arba'in da ɗaya ne ba zai kai haka ba lamma husiru usmana fi baitihi ga abin da suka yi wa sayidina Usman lokacin da suka zagaye gidan shi suka masa kawanya kofiu kenan ba fita ba shiga muni amina salati farko abin da aka yi sun hana shi sallah banda sallah domin shine khalifa mai fita ya jagoranci mutane masallacin manzon Allah ba juma'a ba fita khamsu salawat ba limanci babu komai suka hana shi balwa min minal ma'i hatta ruwan sha wannan sun datse ruwan sha daga gare shi throughout wannan period period din na kwana 47 sun datse ruwan sha hatta ruwan sha da zai ji in ya kishi sun hana shi balle na alwala sun hana shi kuma mutuna shine ya sayi rijiyar na fabi'irun roma yace ya bar ta fi sabilillahi manzo Allah ce wa zai saye ta a madadin aljanna yace na saye ta ya rasulullah kun san kissa rijiyar nan na bayahudiyan nan amma duk da haka wai suka hana shi shan ruwan rijiyanta fakana yusalli bin nasi rajulun min a'immatil fitnati cikin waɗannan jagororin fitina ƴan ta'addan ɗaya ne aka naɗa wani daga cikinsu aka ce shi ya shiga masallacin manzon Allah ya rika limanci wa mutane cikin ƴan wannan ƴan fitinan ƴan ta'addan hatta inna ubaidullahi ibn adi ibn al-khiyar hatta ta kai ga shi ubaidullahi dan adi dan khiyar dakala ala usmana ya shiga gidan sayidina usman faƙala sai ya ya khalifa yusalli bin nasi imamu fitnatin ya ce wanda suka naɗa mana fa a madadin kai rika mana sallah a masallaci fa ciki waɗannan 'yan ta'addan ne fama ta amuruna me umurninka me bayani me fatawa me ya dace mu yi ƙala sai sayidina usman ya as-salatu ahsanu ma ya'malu nas It sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane suke yi fa in ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum in kun ga sun yi ta tsab yadda ake yin ta ku bi su wa in a asa'u idan kuka ga suna sallan saɓani yadda kuka sani shi limamin fajtanib isa'atan ku ne sance su ku ne su ku bi su wa qad dakhala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam baita uthmana kulluhum yuridu ad-difa'a anhu waɗansu daga ragowan sahaban manzo Allah da suke Madina ɗin sai suka shiga gidan sayidina Uthman dukkansu da yawansu duka suka je suka nemi izinin suka ce fa za su yi fito na fito da mutanen nan za su kare shi wa kana min ashari ladina jalasu indahu daga cikin mafi shaharan wanda suka zo gaban sayidina Uthman suka zauna a gaban shi suka nemi izini cewa za su dau makamai su fuskanci mutanen nan akwai alhassan binu ali alhassan ɗan aliyu sai akwai alhussainu binu ali husainu ɗan aliyu wanda ake ganin su sune imamai ko na shi'a sai akwai abdullahi ibn zubair na hudunsu akwai abu huraira akwai muhammadu ibn talha bin ubaidillahi sajjad akwai abdullahi bin umar wa qad shaharu suyufahum sun zo kowa ya zare takwabinsa wato da suka zo da yawa wannan an faɗi wanda suka fi shahara ne a cikin su ɗin figos kowa ya zo ya zare takwabinsa fi wajhi ula'ikal bughat suka zare takubansu gaban waɗannan yan ta'addan allazina aradu qatla usman wanda suka zo da nufin kashe sayyidina usman radiyallahu tabaraka ta'ala anhu Allah ubangiji yadda da shi وجاءت أم المؤمنين صفية صفية أم المؤمنين ما تم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا عمر كو آه ما تم منذ الله كو صفية تازو على بغلة أكان آه الفدري يقودها مولاها وند وني باوان تيكي جنت هكا يكي جن لنزامي